Eh, za mu so ka gabatar da kanka kuma ka faɗa mana me ya kawo ka wato nomination dina nan karɓar nomination ko kawai kallo da wato bada da gudunmuwa. ok first of all sunana abdulrahman Mr. slim. aka tita out aka the boss boy yau abin da ya kawo ni wannan dina nomination ni ma na zo ne in karbi nomination din yanda abin da aka zo yi da daddare yau ni ma abin da ya kawo ni kenan wanda in Allah yadda muna sa rai ta ta'ala mu ma za mu samu nomination din wannan shekarar kuma insha Allah ka ce kai kwance tsaya kenan a a a ai ba sosai sosai ma kai as in gallant to mun gode tita hot thank you.